This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. Wata mai shari'a Amurka ta jingina dukkan shari'un da zababben shugaban Amurka Donald Trump ke fuskanta a rawar da ya taka kan zaben shekarar 2020. Mai shari'a a kotun gunduma Tanya chutkan ta amince da bukatar jingina shari'un a jiya Juma'a da lauyan musamman mai gabatar da kara akan laifuffukan da ake tuhumar zaben shugaban kasar Jack Smith ya nema. Ayarin Smith ya faɗa a cikin roƙon da ya gabatar na jinginewar kan buƙatar samun lokacin yin nazari kan halin da aka tsinci kai da zai daidai da tsarin ɓangaren shari'a. a tsarin bangaren shari'a ba za a iya gurfanar da shugaban kasa mai ci ba a gaban kotu a yanzu dai trump na shirye-shiryen kama aiki a ofishi mafi girma a kasar biyu bayan nasarar da ya yi a makon nan kan mataimakiyar shugaban kasar kamala harris a zaben shugaban kasar da aka gudanar inda ake ganin ofishin shugaban kasar ka iya zama garkuwa ga trump wajen kange shi daga fuskantar tuhume tuhuman da ake mishi kan abin da ake ganin ya samo asali daga tarzomar da aka yi a harabar ginin majalisar dokokin kasar bisa naɗin da aka yi mata na shugabar ma'aikata ga zababben shugaban shugaban kasa Donald Trump a yanzu Susie Wells ta tashi daga bayan fage a rawar da ta taka na shugabar yakin neman zaɓe zuwa matsayi mafi girma a sabuwar gwamnatin White House. Susie Wells mai shekaru 67 a duniya za ta zama mace ta farko da za ta yi aiki a irin wannan matsayi a Amurka yayin da za ta kama aiki a matsayin mafi kusanci mai ba da shawara ga shugaban kasar a watan Janairu. da yake sanar da matakin a ranar alhamis trump ya ce wales na da karfin hali wayayya mai fasaha da kowa ke so ake kuma ganin girmanta a duniya naɗinta shine na farko tun bayan lashe zaben a ranar talata da ya nasara akan mataimakiyar shugaban ƙasa kamala harris Trump ya faɗa cikin sanarwar shi cewa karamci ne da ya cancanta samun sisi a matsayin shugabar ma'aikata ta farko a tarihin Amurka. Ya ce baya shakku cewa za ta kasance abin alfahari ga Amurka. Hukumomin tarayya da na jiha na binciken wani sakon wasiƙa na nuna wariyar launin fata da aka rika turawa a ɓoye ga Amurka bakar fata a sassan ƙasar cikin makon nan inda aka rika shaida masu cewa kamata ya yi a bautar da su lamarin da ya janyo gagarumin yin Allah wadai da kuma gargaɗi. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta NAACP ta ce sakonnin sun buƙaci waɗanda aka rika turawa a jihohi da dama da suka haɗa da jihohin Alabama, North Carolina, Pennsylvania da jihar Virginia da su kai kansu gonaki domin tsinkar auduga. wata bakar kalma da ke inkiya ga lokutan baya da aka rika bautar da bakar fata a Amurka. Har yanzu dai ba a san waɗanne mutane ko ƙungiyoyi ba ne ke bayan irin waɗannan saƙonni da ake aikewa da kuma adadin waɗanda suka samu sakonnin. Mutane a jihohi akalla ɗaya sun samu sakonnin da ya haɗa har da makarantun sakandare da kwalejoji kamar yadda kafar CNN da Associated Press suka ruwaito. Shugaban ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta NACP ɗin mai yaɗa manufofin tabbatar da adalci da haƙoƙin Amurkawa baƙar fata derek johnson ya faɗa cikin wata sanarwa cewa ko kusa lamarin bai yi daɗi ba kuma ba za a yarda a bar hakan ya samu wurin zama ba Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Isra'ila ta ce za ta buɗe sabuwar hanyar tsallakawa cikin Gaza domin ayyukan jin kai a daidai lokacin da Amurka ke aza mun ganin an samar da ƙarin taimako ga Falastinawa da ke fama da karancin abinci da matsalar wurin zama tun bayan barkewar yaƙi tsakanin Isra'ila da Hamas. Cikin wata sanarwar haɗin gwiwa a jiya Juma'a rundunar dakarun Isra'ila da hukumar da ke kula da ayyukan gwamnati a yankunan da ta mamaye GOGAT ko Hogarth sun ce ana shirye-shiryen buɗe hanyar nan da ake cema fim. sanarwar da aka sake ta kafar sadarwar zamani ta x ta ce rundunar dakarun tsaron isra'ila idf da kogat na aiki ne bisa umarnin manyan shugabannin siyasa a matsayin wani bangare na kokarin da ake yi na samar da karin hanyoyin shiga da tallafi cikin gaza sanarwar ta kara da cewa dakarun tsaron isra'ila sun gina cibiyoyin sa ido da samar da kariya kan hanyar kisifin da ake tsallakawa tare da samar da wasu hanyoyi a yankin isra'ila da yankin gaza domin bayar da damar shiga da tallafi cikin yankin kudanci 青疙瘩。 daga ranar juma'a na amsterdam ta haramta yin tarzoma na tsawon kwanaki uku bayan harin da aka kai cikin dare kan magoya bayan kungiyar kwallon kafar isra'ila kan abin da magajin garin ya kira da nuna kin jini inda isra'ila ta aike da jirage zuwa netherlands domin kwashe magoya bayan kungiyar zuwa gida magajin gari famke harsema ya ce an kai hari kan magoya bayan makabi tel aviv tare da cin mutuncin su har sai da 'yan sandan kwatar da tarzoma suka shiga tsakani suka yi musu rakiya zuwa otal ɗinsu akalla mutane biyar ne aka yi wa magani a asibiti labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum mu da asuba da fatar an waye gari lafiya na sanyin na barka da asuba. Barka ka dai malama Grace da fatan an shigo karshen mako lafiya. Na sanyin an sha aiki. Kai lalle ka an sha aiki. An sha aiki baki. A ah, sosai gaskiya an sha aiki an aikatu to kin sa an ce wai lokacin abu a yi shi. Haka haka. Gaskiya. Kuma daga wannan kuma sai shekaru hudu masu zuwa ga ga mai tsawon rai. Eh lalle kan to nan kuma yanzu. Da mai nisan kwana. Eh nan kuma yanzu sai ranar rantsatsuwa yanzu ita ce ta rage rage yanzu kuma ita ma za a sha aiki. Na sanyi da me ya burge ka a wannan zaben. Wala gani na daban da zai zama da ilimantarwa ga mai sauraro. Wala malama Grace ni gaskiya akwai abubuwa da yawa waɗanda suka burge ni amma kin san wanda ya fi burge ni. wato eh. duk abin da ya fi burge ni babu kamar a ce a lokacin wannan zaben ba wai ko bayan shugaba ba a'a hatta da tsare-tsare da shi shugaban ma zai zo ya hau ka yi zaɓe a kansu idan aka zungura maka kamar yadda kika fara bayani a makon da ya gabata wato sai da aka yi zaɓen nan sai na gano yadda abin yake wato malama grace eh a cikin wannan ballot din a ciki zaka zaka wai wato hadda abin da ake kira assessment na gwamnatin da ta gabata sai kayi saboda za a tambaye ka eh za a ce maka eh. tattalin arziki shekara hudun da suka gabata shin ya ka ganshi ya yi daidai koko a ya ka ganshi a ci gaba da haka nan koko a sake sannan akwai irin manya-manyan batutuwan da suke ɗaukar hankalin a jama'a musamman ko su kansu 'yan takara a wuraren yakin neman zaɓe wanda a bana kamar yadda muka yi masu raro bayani muhimman abubuwan guda uku ne za a ce na farko tattalin arziki na biyu abin da ya shafi sha'anin zubar da ciki na uku dokokin mallakar bindiga yawa sannan na hudu na hudu na hudu shige da fice to duka waɗannan malama grace da na duba sai na ga cewa duka suna cikin abin da kai zaka jefa ƙuri'a domin bayyana ra'ayinka da kuma matsayarka eh. dangane da waɗannan abubuwa kin ga ko da shugaba zai ko da shugaba zai zo zai yi aiki ne da bukatu da ra'ayoyin jama'a 'yan ƙasa ba wai ya rika ya rika yin abubuwa ko kuma ya ɗauki wasu eh, matakai waɗanda 'yan ƙasa ba sa so eh. eh na ƙashin kan shi ba tare da you know abin ga buƙatar 'yan ƙasa ba to wannan gaskiya ya fi burge ni kamar yadda ce amma akwai abubuwa da yawa na koyi amma dai wannan ya fi burge ni malama Grace to bari abin da zai faru shine duk da yake an yi wannan zaben an kammala idan masu sauraro suna da waɗansu tambayoyi da suka jibinci wannan zaɓe za su iya turowa ko dai in abin da za mu iya a gurguje za mu tattauna a kai ne a bari ya huce in ba haka ba sai mu mika su ga Ibrahim ka almasi garba domin ya amsa musu ko? Ai gaskiya ne malama Grace haka ne don abubuwan suna da yawa. Uh, Awa haka abin da ya zama na koyi da zai taimaki kasashenmu da fatan masu ruwa da tsaki sun ji sun gani za kuma su yi koyi da shi. Gaskiya kan. ci gaban kasashenmu. Gaskiya ne malama. Gaskiya ne malama Grace. contact. yadda muka saba bari mu fara mika gaisuwar ta'aziya ga iyalan abokin aiki abokin fama wato shi tsohon dan jaridan nan alhaji halilu ahmad geto wanda allah ya rasuwa muna mika gaisuwar ta'aziya ga abokan aiki a gida najeriya da kuma iyalin shi baki daya allah ya sa ya huta allah kuma ya kyautata namu karshen to amin sun malama grace To Malama Grace haka kuma muna miƙa sakon ta'aziyya zuwa ga kanin mu Faisal Sani Makeri da mai ɗakin sa Wasima Abdul bisa ga rasuwar mahaifinta Malam abdulgafar Gaffar wanda ya rasu a makon da ya gabata a Kumasi Alaba ta kasar Ghana. Sai kuma ta'aziyya ga iyalan Sheikh Muhammad Bagaya a birnin Accra wanda Allah ya masa rasuwa a shekaran jiya Alhamis. Gaisuwa ga dukkan 'yan jarida a Ghana saboda rasuwar sheikh muhammad bagaya wanda dan jarida ne kuma limami ne allah ya ji kansu da rahama mu kuma ya kyautata namu karshen to bari mu ci gaba da sada zumunci gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga abubakar ahmad da babawo mai takin zamani turu sai haruna bby da alhaji isa yaro gwalfa da allah ya sa haka sunan na yake sai kuma alhaji idi mai lambun kogin sallah da shehu mai kifin miya toro da kuma shugaba amadu taylor toro da jikansa mai saje toro da haris mai nama gada bijos da kuma inuwa gote gumau brc fm turo da fatar an tashi lafiya sai kuma gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga haɗu yaro mai gyaran agogo saminaka da alhaji musa mai kantin sauki sai kuma damba mai shayi sami naka da kuma abashe mai goro cikin garin kayarda a karamar hukumar lire da fatar an tashi lafiya to amin sun amin to bari kuma mu isar da sakon gaisuwar abar ya huce zuwa ga aminu ya'u na bayan uba a sokoto sai usman e bello bunkari shi ma sokoto da abdulkadir sarkin hurumi da mu'azu ozin nufawa sokoto da bilyaminu umar nakasari sokoto da idi chana mai murahu sokoto sai aminu dan inda mai nika gandu sokoto da abdulaziz mr kunya shi ma a sokoto da modestir binanci a sokoto sai kuma hassan binanci shi ma a sokoto gaisuwar filin abar ya huce zuwa ga hajiya inno kofar marke a sokoto sai kuma maman hafsa dange shuni a jihar sokoto da mudassir sani birnin kebbi a jihar kebbin najeriya da kuma bello biji gidan madi karamar hukumar mulkin tangaza a jihar sokoto sai kuma sirajo kasimu magaji argungu a jihar kebbi da ke arewacin najeriya da fatan dukkansu za su yi ƙarshen mako lafiya. Eh, wato da san yana kamar yadda muke faɗa kullum komi kirkin ka ba za ka iya gane kowa da gaisuwa ba sabili da aka bari mu dire a jamhuriyar Nijar a mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ta a bari ya huce ga isyaka mai tambo angon balki baban Latifa na gidan rediyo da lol FM tsibirin dogon duci kasan duci ake cewa ko kuke cewa ko eh, eh, duci muka duci kwarai dogon duci mm. <laughs> Nijar To sai kuma Isa Jika mai saje toro da Sani Da'u tsatsun burum na Biliya Mudi garin Malam da Haruna ɗan mai yaƙi direban likita tsibiri da kuma Mama Gujiya tsibiri to tsibirin nan dai gari ne na kyautata zutan haka a gari ne tsibiri dauda sama shi ma tsibiri ake eh, cewa tsibiri tsibirin tsibiri ko shi ma tsibiri yake eh to <laughs> da dauda tsibiri da dai 'yan tsibirai da yawa da suka hada da mai martaba sarkin tsibiri alhaji abubakar marafa da mai yaƙi abubakar usmanu da yahaya bawa rediyo dalon tsibiri da mai gida da kuma alhaji zada bawa to da fatar an wayi gari lafiya da dukkan al'umman garin tsibiri to da malama da fatan su ma za su yi karshen mako lafiya To ka ce a biyo ka bashi na sanyin nan. Lalle masu sauraron mu na bin mu bashin cikamakin tattaunawar da muka somo makonni biyu da suka gabata. Kyan alkawali cikawa. Kyan alkawali cikawa da fitaccen wato jarumi a masana'antar fina-finai ta Kannywood. Ana maganar Sadiq Sani Sadiq a kamar yadda wakiliya Mubaraka Bashir ta soma tattauna mana da shi ga cikamakin tattaunawar. Ah, da farko dai zan iya cewa fina-finai ne guda biyu waɗanda har gobe na kasa tantance wanne zan kira a matsayin bakan danya na farko akwai mati da lado na biyu kuma akwai ɗan marayan zaki su waɗannan fina-finai biyu gaskiya har gobe su nake kallo a matsayin bakan danya su amma along the way ana tafiya kuma duka fina-finan da na yi a baya duka gaba ɗaya Sosai aka zo kuma na yi wani fim guda ɗaya wanda wannan fim ɗin gaba ɗaya sai zama mun wani abu na daban kawai ɗan ya cewa kawai wani iko ne kuma na ubangiji saboda tun da nake fina-finai gaskiya ban taɓa receiving calls a kan fim kamar fim ɗin labari na ba sannan akasari da aka so mai akasari duk inda zan je duk mutanen da zan haɗu da su yawanci kawai maganan fim din labari na suke mu maganan fim din labari na suke mu repeatedly har yanzu haka da muke maganan kake kusan a gurare da yawa ma sunana ya canza ya bata daga sadiq sani sadiq yawanci ya kaji na shirkuru ya kaji ana al'amin ko kuma mai nasara amma dai still waɗancan fina-finan guda biyu su nake lissafa a matsayin batan damiya eto eh gaskiya ban zo ah, makura a kan harkar fim ba saboda ni har gobe ina sa rai ko menene na zama a rayuwa ko menene na zama in dai ina numfashi da rai da lafiya su ba zan bar harkar fim ba in one way or the other ko da shekaru sun ja in dai zan iya motsawa ina gane abin da ake to insha Allah zan zo in yi fim in kuma in koma in je in yi wasu abubuwa amma dai fim ba ni da ranan daina shi gaskiya for now Eh, to gaskiya wato eh, babban matsalar da muke fuskanta yanzu haka a kani ya wuce harkar eh, marketing yadda za a yi mu sayar da finafinan mu ko kuma mu kai su wasu gurare da za mu je mu bayar mu karɓi kuɗaɗe masu yawa da muka kashe a cikin finafinan ba harkar kasuwanci shine babban matsalan da muke fuskanta wanda wannan ya samo asali ne daga yanayi na lokaci saboda farko kafin mu zo ana yi vhs ne kaset wannan aka zo aka dawo cd aka dawo dvd yanzu kuma wani lokaci ne da aka zo da gaba ɗaya idan kika duba yawancin gidajenmu a cikin kashi ɗari kashi ah, kashi casa'in ko kuma ce kashi casa'in da biyar ba amfani da cd ko kuma dvd a ah, yanzu yawanci fina-finai hatta sinima ɗin da da muke zuwa mu kai fim din a je a kalla akasari yanzu cinemas ma ba sa ba sa ba a iya zuwa kawai komai ya dawo kan wayan hannu sannan kuma har yanzu ba mu da wata kafa da za mu kai films ɗinmu mu samu kuɗi masu yawa akasari yanzu youtube ne ake kaiwa sai netflix da ake ta netflix netflix a baki da sauran eh, manhajoji da ake saka fina-finai amma har yanzu ba wasu kuɗaɗe ne masu girma ake samu ba so wannan shine matsalar da muke ta fuskanta a Kannywood wanda har yanzu dai gaskiya ba a yi solving ba tunda YouTube ba wani biya yake yadda ya kamata da za ka kashe kuɗi masu yawa kuma ka same su su dawo aljihunka ba so kuma wannan dai ba zan ce an samu solution ba for now amma muna sare za a samu in future insha Allah. dariya da na'am malama grace na ka da azumin baba yadda azumi ya rafke baba oh, oh. da girman baba baba a toke na ce ina ga aikin zaben nan <laughs> ina gani na sun yi da aikin zaben nan ya nakasa ka ina ji da sun yi da wannan da <laughs> sannu sannu sannu to muna godiya ga bakon namu mm, sai kuma ko bai zuwa muna wani ya sake shigowa ko eh, insha Allah to sai kuma eh, abokin aiki yau aka ce wai faɗi da oh, zuwa da kai eh zuwa da kai ya fi aiki iso baban to wannan abin da ake faɗi na fulani wani sa'in sai ka ga kamar wani shari ko wani abin nan amma gaskiya a zahiri tun na gaskiya fi yawa mu muna da Eh, agents ko agents ta tsara aikin hajji da umara to akwai wani bafulatani ana ce mai har harɗo wani namanta sunan daga wajen yankin da kwaro to da shi wannan hardo da matar shi da 'ya'yansa uku sai suka biya kuɗin aikin hajji ta wakilinmu margayi alhaji hula maji a tsibirin godiya da suka zo na daga madina na zo jidda na tarbe su muka je can madina ne muka haɗu da sauran alhazai da muka taso muka zo maka yanzu tun da na riga na yi umara na sauke da waɗancan sauran alhazai dole su sai na yi musu tun da ba su yi umara ba dole su sauke hudda wannan harami kenan zan kai su yanzu mun je na nuna musu ɗakin kaba na ce wannan shine ɗaki na allah shi ake ce ma kaba bafulatani ne ya ce yanzu wannan mina na muka yi aka ce mashi ɗakin allah ne aka kewaya sai shi ya dubi ɗakin kaba ya ce yanzu gogon suna siki <laughs> wa yanzu gogon suna siki kaji allah yake ce ma goga wannan duk <laughs> alifin su ne a kin san kin bagobiri ne kin san biri ne don haka duk abin da ya faɗa ba mu waka ya tsaya wanga labari na sanyi. Yusuf Mamman da kai da kai da duk gobe da kasan nan ka sani da kasashen ku duk eh, abin ga mun muku yawa amma dai tunda kun ɗau bashi ka san mu ba mu barin bashi ka san ba mu barin bashi sai mun rama to to na san yana wannan eh, so mantabi kenan yace to eh, mako mai zuwa ko kuma nan gaba zai sake shigowa dan buhuna <laughs> buhuna ya ce shi ma buhuna ya ce shi ma buhuna ya tattaro kun yi abun ban kun yi abun ba da dariya <laughs> a dama yace yace dama duk lokacin da aka faɗa sai mutane su ce kazafi yace amma wannan wannan a gani idan shi ne aka yi yana <laughs> ya gani idan shi ne ashe <laughs> Na ga malama Juli na daga <laughs> mana hannu sabili da haka tilas mu ja burki da yanzu a madadin. Murtala Faruk Sanyin na. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya. Sarkin da shi ya gane kashin baya.